الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan shida shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan uku shekara ta 2017 miladiya muna darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala wanda muke gabata wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan lil waqf islami Kano Nigeria idan yan uwa su manta ba muna kan gabar bayani akan mubaya'a da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu albai'atul aqabatul ula wasaniya bai'atul aqabatul ula wasaniya mubaya'a da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan wuri da ake ce da shi al-aqaba da irin mutanen da suka zo da irin abin da ya biyo baya shimfiɗa dangane da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na komawarsa madina imam ibn kasir yake cewa za ku iya tuna mun tsaya ne a daidai inda ake ba da labarin wannan bawan allah wadda uh, ya zo ya yi wa manzan allah mu baya?" amurwin sabit ibn waqsh wanda jinkirin ya musulunta wato ba da wuri ba ya yi jinkiri wajen musulunta din sai ranar uhud a ranar ya musulunta a ranar aka tafi yakin uhud da shi a ranar aka kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Amina qalilan wa ujira kafira yayi aiki kadan kuma amma ya samu lada mai tarin yawa haka Allah yake zaben wasu bayinsa wasu su ta fama shekaru ana ta fama ba a samu waladan ba wani kuma za ka ga yanzu ya shiga musuluncin bai daɗe ba sai ya mutu kwanan nan wani wani bawan Allah anan shi ma yazo irin wannan abin ya same shi ya zo ya musulunta a nan nan ya musulunta yana musulunta ana ba shi kalmar ya hau mota zai yi tafiya a ranar ya ji haɗari ya mutu wani ma nan a rijiyar zaki masallacin mu nan can rijiyar zaki shi ma ya zo tun da ya ta yawo a kewayen masallacin kafiri ne duk an gan shi yana so ya musulunta din sai ya zo ya kwanta ma a gindin masallacin haka ana ta mamaki me kwantar da shi haka a shi ya gaji ne kuma lafiyarsa kalau ya shiga aka ba shi kalma ya musulunta ya fito fa ya fito zai tafi gida ko zai tafi wajen harkarsa a hanya ya mutu yana cikin tafiya mutane su daga kawai ya faɗi kamar tuntube kawai sai faɗi ya mutu bai taɓa yin sallah ba ko ɗaya to wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana wato shi allah lamarinsa daban ne ka dage da roƙon Allah Allah ya baka rahamarsa kuma ba komai ba ne dan uwa zai iya ɗauka ya baka bi zai ragu da komai ba kamar yadda idan bai baka rahama ba in ya hana ka ba zai karu da komai ba su na abin da ake da bukata mu matsi janibin ubangiji mu yawaita neman dace da taufiki da rahama wallahi wata ran zai karba saboda da ku dai muke karantawa ana ba da labarin lahiran na abinda ke faruwa a cikin ba daɗi fa ba daɗi ba daɗi bil saba na manta akwai wani uh, bawan Allah alaji a uh, dalhatu da Allah ya masa rasuwa uh, ya'yansa muna tare su a nan yanzu nan muna da muka yi sallah da su ana bukata a taimaka masa da addu'a da daddaren nan ya rasu Allah ya fi masa Allah ya ji kansa sa dan aljanna ne yan uwa muna tare da su cikin ɗaliban masallaci ƴaƴansa ne suka ce a gaya muku yi masa addu'a to haka rayuwa take wannan ya tafi wannan ya dawo wani ya tafi yau kuma yanzu wata tana asibiti yanzu tana naƙuda za ta haifi wani haka ake yi shi yasa za ga duk mutuwan da ake sai ga duniyar kuma ba ta rabuwa saboda lissafi ne ubangiji ya riga ya tsara to irin wannan taufikin sai kaga kana bukata ka same shi sai kaga kayi wani aiki na alheri kawai Allah ya ɗauki ranka ka mutu kuma ka shiga aljanna to babu tashin hankali mutum ya gama wannan wahalar rayuwar wannan rayuwar da bata da daɗin wallahi malam ka zo ka mutu kuma ka shiga wuta to wannan ai bai yi ba abin bai yi ba sau jama'a mu dada kusantar ubangiji mu yi masa abin da yake so mu nisanci abin da baya so mu yi haƙuri da rayuwa mu yi haƙuri da abin da muke so Allah baya so mu yi haƙuri abin da muke son sa amma Allah baya son sa to mu haƙura mu bar shi mu yi ƙoƙari mu aikata abin da shi yake so ko da ran mu baya so ko da gangan jikin mu baya so yanzu misali Allah yana so a rinka tashi daga daddare ana sallah Allah yana so mutum ya tashi ya gana da shi ya yi sallah yana so ya faɗa to amma gangan jikinmu baya so mutum zai ga yana cikin bacci mai daɗi ya yanke ya yi je ya yi alwala ya kabbara sallah ba wanda yake ganinsa watakila matarsa ma ta san yana yi ba kai ba kowa ne zai iya yi ba kasan zuciya ta kusan ta yi abin da a ga tana yi to bayin Allah su ne waɗanda suke sakuwa cikin dare a dakunansu a dakunansu wannan ƙiyamun lailan duk wanda Allah ya taimake shi ya lazimci ƙiyamun laila baya fashi sha Allah da wahala kaga bai cika da imani ba to ma zukatan mu ba sa so mun fi son mu huta yanzu wani haka yana kwanci a katifarsa bai sallah yi ba amma dukanmu da ni da ku nan daga ganin fuskar mu da bacci muka fito muka haƙura da wannan baccin muka ce bari mu zo mu gana da ubangiji to shine wannan ka aikata abinda Allah yake son sa ko da gangan jikinka baya so ka tursa sa jikinka kai wannan abun to shine ake samun tawfiki da rahama da ubangiji Allah ya sa muna da cin masu dacewa haka aka yi malam yace wa kasural islamu bil madina wa zahara thumma mun karanta wannan ko har sai muka zo yace wa hadar al abbas amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musiqan muakkidan lil bai'ati ma annahu kana ba'du ala dini qaumi an zo za a wannan mubaya abbas babban annabi mubayan nan shine nuna cappa da nuna amincewa ya rasulullah muna tare da kai za mu taimaka wa addininka duk inda ka shiga za mu shiga kuma yadda muka yi ta karantawa da ku babban annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji mutanen madina sun zo za su yi wa Manzan Allah mu mubaya'a duk da cewa shi din ba musulmi ba ne a wannan lokacin sai ya ce bari in zo in halarci abinda mutanen madina suke so su yi na mubaya'a wa muhammadu dan dan uwana shi ya zo ne a babin dan uwantaka kar su zo su masa mubaya'a su masa shigo shigo ba zurfi in ji ka'idoji da sharuɗan da za a kafa musu in kun a wata riwaya da aka zo za mu zo mu karanta da ku yanzu da aka zo ya ce to gashi nan in kun ga za ku iya rike shi bismillah idan ba za ku iya rike shi ba ku kyale mana shi a makka kadu ba musulmi bane ba abbas to shi ne abin zai baka mamaki yaya aka yi ba musulmi kuma an ce za mu baya kuma bari ya zo ya halatta eh wannan babin jini ne jini ya bi ya ce bari ya je wajen dan uwansa ya ga me za a yi shi din dai bai musulunta ba duk suka zo suka yi mu baya ya zuba ido ya ji kuma me za a faɗa da aka zo ma shi ya fara yin magana ma kuma annabi ya kyale shi yayi magana sannan manzon Allah ya zo ya dora wanda mu zo mu faɗi yanzu meye annabi ya gaya musu da suka yi masa a din insha Allah to shine yace waqta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhum tilka laila isnayya ashara naqiban wa hum manzo Allah ya zabi a cikin su a wannan dare da aka yi wannan mubaya'an sai ya zabi manya manya jagorori a cikin su mutum goma sha biyu su zama wakilan musulunci wanda za su koma madina su je su ta da'awa kar ku manta har yanzu ba ba a yi hijira aka tafi madinan nan ba yanzu yana kafa madinan ne kamar gida ne kafin ka tare ka gina ɗakuna ka gyara ka yi fenti ka yi duk abin da ya kamata ka tanadi kayan abinci kayan kicin kayan mai ta yadda idan ka sauka za ka samu saukin zama to haka annabi ya yi wa madina kafin ya je ta nan a makka ana ta gasa su suna wahala can kuma yana shiri a bayan ƙasa haka ake son musulmi ya zama yana da focus zurfin tunani da lura ba wai kawai mutum ya tsaya dinkin a tunaninka kullum na yanzu ne ba ba a son haka ka rinka tunani irin na gobe me zai faru dan yanzu kana lafiya to ka ɗauka gobe zai zo baka da lafiya me ya kamata ka yi annabi ya zaɓe su ga sunan mutane manya-manya asad ibn zurara ibn uds uh, uh, da sa'ad ibn rabi ibn amr da abdullahi ibn rawaha ibn sa'alabata ibn imr qais da rafi ibn malik al-ajalani uh, da albara ibn ma'rur ibn sakhr ibn khansa da abdullahi ibn amr ibn haram wa huwa walidu jabir wannan baban jabir ne wa kana qad aslama tilka laila a wannan daren ma shi ya musulunta ma kaga waɗancan ai sun musulunta ne suka zo su dada nuna cewa muna tare da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan daren baban Jabir ya musulunta kun tuna baban Jabir da muka karanta ko wannan dattijon baban Allah da aka zo bayan an yi shekaru an binne shi a kabarinsa da aka kashe shi ya yi shahada aka binne shi bayan shekaru ruwan sama ya zo ya bi ta kabarurkan mutane sai aka je aka ce wa jabir fa akwai alamar cewa ruwan sama ya bi ta kabarin mahaifinka amma a je a duba da ya je ya duba shi malam yadda suka sashi a likafanin nan yadda yake bai canja ba yanda yake bai canja ba ya ce gashi na yana murmushi shekaru ba ba a ji wasu bayan Allah mala yanda aka kwantar da shi daidai da tsutsa bata cinye shi ba Allah ya tsare masa likafanin ba Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa wasar ibn ubada ibn dulaim da kuma almunzir ibn amr ibn khunais da ubada ibn samit waɗannan fahaula tis'atun min al-khazraj dukkan su gaba ɗayan su daga kabilar khazraj ne to daga cikin al'ausu kuma akwai salaha mutum uku wahum usaid bin al-hudayr ibn simak da kuma uh, sa'ad ibn khaisamata ibn al-haris da kuma rifa'a ibn al-munzir ibn zubair wasu wakila suka ce bal abul haitham ibn tayyihan makanahu maimakon wannan rifa'a din abul haitham ibn tayyihan ne a matsayin shi sun nasu ba da sannan sauran mutane wannan mu baya ibn isa ya ruwaito ta um, a cikin littafinsa na sira kamar yadda um, imamu ahmad ya rawaito da imamu tabarani da imamu albayhaqi cikin dalailun nubuwa da Ibn isham har yanzu imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir duk sun rawaito Allah musu rahama yace wal mar'atani huma akwai mata guda biyu ummu umara ita ce nusaiba bintu ka'ab Ibn amr wacce ce. Uh, qatala musailama ibn al musailama ibnaha wanda musailama shine ya kashe danta musailama kazzab wannan wanda ya da'awar annabta ya kashe mata da shine habib ibn ibn zaid ibn asim ibn kab sai kuma asma bintu amr ibn adai ibn nabi waɗannan sune matan da su ma haddasu aka yi wannan mubaya yace falamma tammat hadhihi albay'atu ista'adhanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yamilu ala ahli alaqabati falam ya'dhan lahum fi dhalika malam ana ana gama mubaya'ar a wurin da aka yi mubayar akwai kafirai a kewaye da su a nan akaba din akwai kafirai sai suka ce ya rasulullahi tunda mun yi mubaya yanzu ka yadda da mu mun amintu da kai za mu yi wa addinin Allah aiki ka ba mu dama mu yi maganin waɗannan mutanen waɗannan kafaran da suke hana a yi addini ka jefa kuna baƙi ku da ku zo ku mu baya a suka ce a ba su dama su bubbuge su tukunna annabi ya ce a ya ce a a yi haƙuri bal adina lil muslimina ba'daha min ahli makkah min al hijrati ila al madina bayan wannan mubaya'an da aka shine annabi ya ce wa musulmin da suke makka ake cikin wani hali na kunci ya ce to ku a iya yin hijira ku koma madina an ba ku dama to daga nan ne annabi ya ce a fara fita a fara fita za mu zo mu yi bayani bi tafsir nan gaba kaɗan insha Allah fa badara nasu ila dalika mutane suka kama hanya suka ta fita kana awwal man kharaja ila madinati min ahli makkah abu salamata ibnu abdul asad mutum na farko da ya fara fita daga makka a rike sunan shi mutum na farko cikin sabon annabi da ya fara fita ya tafi hijira daga makka ya madina shine abu salamata ibnu abdul asad huwa wa mar'atuhu ummu salama da shi da matarsa ummu salama wace ummu salama wannan ummu salama da annabi ya aure ta shi yasa annabi ya kaddara ta yi lokacin da mijin ya mutu annabi ya ce bari ya aure ta saboda ka duba bincinta shine na farko da hijira shi yasa ana yin wafa'i akwai wafa'i akwai aure da ake na wafa'i akwai aure da ake na tausayi akwai aure da ake na jin kai ba wai dan mutum yana sha'awar auren ba ba wai dan mutum yana da bukatar auren ba akwai matan da akwai bukatar a rufa musu asiri a taimaka musu alal akalli tana karkashin kulawarka ka tuna abin da mijinta ya na hidima wa addinin Allah ya mutu ya tafi ya batta kar a bari ta fada hannun wani ƙazami ko wani wanda bai da addinin ga zafin mutuwar miji ga kuma canjin rayuwa to shi yasa annabi yayi wannan sallallahu alaihi wa sallama fa tabassaddunahu ta tsaya ta jira kafin shi ya fita ita ummu ba bata fita take ba wa at sana sanatun min lihaqibiha min lihaqibi abun mamaki jiran da ta jira ne na dole malam tsare ta suka kafiran maka suka ce ba za ki je ko ina ba shekara guda suka aje ta tana kuka shekara guda tana kuka tana ku banni in tafi wajen mijina ku banni in tafi wajen mijina sai da ta ce shekara cir suka sake ta zamu zo insha Allah cikin isoshin da zamu karanta zamu kawo hakikanin abin da ya faru ku ji abin tausayi abin zubar da hawaye wahila baina hawa baina waladiha kuma aka raba ta tsakaninta da ɗanta akwai da suka kwace dan suka cusa mata ba dai kin musulunta ba ba dai mijinki ya musulunta ba thumma kharajat ba'da sanati bi waladiha ila al-madina sai da shekara guda tai aka dawo mata da dan shi ma sai da aka nemi alfarma aka hada da ɗanta suka fita suka tafi madina da suka zo za su tafi madina aka rasa za a yi sai da aka nemi wadda zai wadda zai raka ta wa shayya'aha usman ibn talhata usman ibn talha shine ya raka ibn ishaq ya ruwaito wannan wato isnadi na hijirar wannan baiwar Allah da isnadi ingantacce min riwayat salama ibn amr ibn abi salama an jaddace ummu salama haka ya ruwato a cikin sira ya raka ta bawan Allah suka ta tafiya ko magana bai mata ba har sai da aka je madina garin madina ce nan ne madinan ko ce eh to kin ga da nan garin madina gawa da sauransu ce to ki shiga za ki samu mijinki anan sai ta je ta shiga ta tafi ويقال ان ابا سلمة هاجر قبل العقبة الاخيرة wasu malamai suka ce a abu salama nan ya yi hijira ne kafin wannan mubaya'a din ta akaba ta karshe din wanda um, wasu malamai suka tafi akan haka ba yanzu ya tun da farko yayi wallahu alam summa kharaja an-nasu arsalan yatba'u ba'dhum ba'dha imal ibn kasir yace Allah shine masani sai mutane suka rinka fita a hankali kaɗan kaɗan shine arsalan kuma a ƙoye waɗannan suna bin waɗannan waɗannan suna bin waɗannan to sai kuma ya zo magana akan shi hijirar yaya bayanin hijirar ya kasance zuwa madina to kafin nan bari mu ɗauki bayanin dalla-dalla shi wannan bai'atul aqaba ɗin na gaya mana guda biyu ne wannan mubaya'a na faɗa mu baya shine a samu taron mutane su zo su tsaya su ce sunna tare da manzon Allah ya mika hannunsa haka sallallahu alaihi wasallama mutum ya ɗora hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu sharuɗa da ka'idoji da dokoki wanda za a yi tafiya akan harkar da'awa harkar addini idan mata kuma suka zo hannu yake daga haka baya taba hannun mace amma in namiji ne za ka ɗora hannunka akan hannunsa haka to haka ake mubaya'a amma mata idan sun zo suna can sai ya daga hannu sai ya karanta musu sharuɗa ga ka'ida ita mu baya nan ta al'aqabatul ula wanda aka yi ta tsakanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da mutanen Madina mu riƙe al'aqaba ɗin sunan wuri ne bai'atul aqaba kamar a ce bai'atu gadon kaya bai'atu kurna bai'atu kano bai'atu kaza sunan wuri ne mutane cikin wannan na farkon nake magana ta farkon cappan da aka yi manzo Allah ta farko mutum goma sha biyu cikin mutanen madina suka taho taron aikin hajji suka haɗu da manzon Allah a wannan wuri da ake ce da shi ƙaba ɗin goma daga cikin su cikin kabilar ne guda biyu kuma daga kabilar aus ne wannan yana nuna cewa lalle alkhazraj sun karɓi musulunci da yawa sama da al'ausu ausu a wancan lokaci ne um, ubada ibn samit alkhazraji ya ba da labari dangane da mubaya'a yake cewa ni ina cikin waɗanda suka yi mubaya nan ta farko da ni aka yi ya ce mu mutum goma sha biyu ne muka zo muka samu manzon Allah muka tarar da shi a wannan wurin muka yi masa mubaya'a irin mubaya'a ta mata babu wani maganar yaƙi bai mana maganar yaƙi ba bai ce za a je a yi yaƙi ba shi sa na gaya muku lokacin muke karanta isar yaƙin badar karatunmu na bukhari sai muka ce da aka zo mutanen madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce za a tafi yaki. to sai annabi ya juya kansu ya ce to yaya kun amince za a yakin nan da ku ko yaya me ya ra'ayin ku sai malamai suka ce eh me yasa ya musu wannan tambaya saboda a lokacin da aka yi wannan mubayan bai musu magana cewa za a fita wajen Madina a yi yaƙi su kare shi a wajen Madina ba yayi da su ne akan duk kariyar da za su bashi a cikin Madina ne badar ko wajen Madina ne to shine wato aka yi babu maganar yaƙi saboda lokacin ba a farlanta yaƙin ba saboda jihadi gaba ɗaya ba sai da aka koma madina ba ne ai sai da aka sauka a madina sai da aka hijira aka zauna a madina allah ya farlanta jihadi so kaga yanzu da suka yi mai mubaya ba a makka bane kafin ya hijira to kaga ba maganar cewa za a yi yaƙi ko to shine bai'atun nisa idan da ake faɗa ala bai'atun nisa yace da su babu babu babu shirka babu sata babu zina babu kisan 'ya'ya saboda tsoron talauci mutum ya kace 'ya'yansa duk mun yi wannan bayani ba ƙarya babu saba wa annabi din ya ce in kun cika wannan to da aljanna idan kuma kun yi gishi kuka saba to shikenan al'amarin ku yana wajen Allah in ya ga dama ya muku azaba in ya ga dama kuma ya yafe muku manzon Allah sallallahu alaihi wa ya musu wannan mubaya ya gaya musu shikenan ya rabu da su suka ce za su haɗa kaya su koma wato madina to da suka zo za su koma ne annabi ya ce to baran nema muku malami da zai kasance tare da ku ya karantar da ku kaga wannan yake nuna idan an musulunta ba musuluntar da mutane ba karantar da su yanzu wannan mutanen madina ne sun musulunta sun zo sun nuna annabi cewa suna musulunci to kuma annabin baya nan yana maka kaga dole a samu malami da zai karantar da su to sai yake nuna mana addini ba a yin sa babu karatu musulunci dai in dai musulunci ne ba gargajiya ba to bi zai yi ai babu karatu ba in dai waɗannan sahabban a matsayin su na sahabbai da suka rayu a zamanin annabi sai da suka buƙaci malami da zai karantar da su ya kamata mutum ya zo yana rayuwa a wurin da ba a karatu mutum yana rayuwa a wurin da ba zai je a dumama masa imaninsa ba mutum ya rinka rayuwa a wurin da ba za a ce da shi Allah ya ce annabi ya ce kawai mutane a zauna shiru kawai sai dai a zo a yi sallah a masallaci kawai shi kenan a kukule masallaci a tafi ba a wa'azi ba a karantarwa ba za a koya mutane sallah ba ba za a koya mutane zamantakewar aure ba ba za a nuna musu ya ake kasuwanci a musulunci ba ba za a nuna musu hanyoyin da zai ke halakar da su ba ba za a nuna musu hanyoyin da za su samu shirya ba an taba addini haka to ba haka bane kar mutum ya yadda ya zabar wa kansa wannan rayuwar rayuwar da baya zuwa ya nemi ilimi kar ka yaudari kanka wallahi kar ka yaudari kanka waya da kake da ita kake bugawa kullum sai ka mata caji haka ne caji biyu caji na wuta da cajin kuɗi ga ta waya ne amma ba za ka ci moriyarta ba sai kai mata wannan to shi kenan imanin kafa musuluncin kafa haka kawai sai dai ka zo kai ta sallah ba inda za a tunatar da kai kai kuma kai ba wahayi ake maka ba kuma kai ba dan annabi ba jikansa ba ba kanin mala'ika jibrilu ba kana yaudarar kanka ne wallahi ku daina bata kanku lokaci mutum ya je ya nemi ilimi ya kori jahilci mutum baya rayuwa sai ya yi wanka dole sai da watsa ruwa in baka watsa ruwa akwai lokacin da ka zo wuri ba zai zaune ba duk tashi za mu yi mu baka wuri to haka abin yake mu fahimci wannan annabi ya ce bari in haɗa ku da babban malami mus'ab ibn umair wannan yaro matashi mahaddacin alkur'ani ya ce ku je yu'allimukum din ya koya muku addini wa ukumul qur'an ya koya muku karatun al-qur'ani? shi yasa ma a madina ake ce da musab al-mukuri me al-mukuri saboda shi girgije madinan farko da qur'ani musab wannan yaro matashi karamin yaro ko aure bai ba annabi ya tura shi a matsayin wakilinsa shi yake musu limanci a sallah waɗannan mutane za Allah ya zaɓe shi a bisa ilimi da bisa cancanta da bisa dacewa ya je zauna a madina kawai aikinsa da'awa da karanta da shi shine asalin zaɓar malami ko tashin malami a ajiye shi a cikin al'umma kawai ya rinka koya musu addini ba kuna ɗaukan yan bijilanti ba ba kuna ɗaukan masu gadin unguwa ba ba kuna ɗaukan masu shara ba kuna biyan su a wata me yasa ba za ku dauki malami ba a unguwar ku kuna da masallaci ku dauki nauyin su ku kama masa gidan haya da shi da iyalin sa ya rinka zuwa nan muku sallah yana karantar da ku addini idan mai shara yana da muhimmanci mai koya muku addini bai da muhimmanci wanda zai zo muku sallah da ramadan ya muku tafsiri ya muku karatu akwai laifi wani kuɗin mai sharan da zaka biya a gidanka ba abinda kake biyan mai shara a gidanka baka biyan limamin unguwarku limamin unguwar kuɗin da zai ja bai kai kuɗin mai sharan da kake biya ba ko direban gidanka ko masu hidiman gidanka wani ya ce min wallahi wani mutum matarsa guda ɗaya yan aikin ta kawai guda bakwai ne masu mata aiki mutum bakwai haka ya ɗaukan mata kuma dan uwanka ne wallahi kuna sallah da shi a masallacin unguwar kuma mutum bakwai kai wannan mata ta ji daɗi yar gata ya ce ba abin da take daidai da pampas na yaro ba ta iya cire shi ba ta ma san tsarki ba gadanta ba ta iya gyarawa tana kwance ya turke ta kawai sai dai ciyar da ita abinci sai ka ce an turke rago ana abin nan ɗansa ko ya haƙuri fa ba cewa ne kar a taimaki mata ba taimaka musu Allah ya taimake su a dama yawanci masu mata ɗaya ne suke wani abu <laughs> in ji alhaji ibrahim a yi haƙuri <laughs> so kaga kaga ashe akwai wuraren da ake kashe kuɗi wataƙila amfaninsa is lesser amfaninsa bai kai eh, abin da ya shafa harkar da'awar addini ba Allah ya gara mana ya je ta karantar da su alƙur'ani yana musulmanci yana bin su gida-gida yana karanta musu alkur'ani alhamdulillah haddar mus'ab aka ce ta yi masa amfani kuma yana da nutsuwa da kyakkyawan halitta ai da kyakkyawan ɗabi'a sannan kuma yana da hikima sosai ga ƙarfin imani da a hamasa a cikin addini yana da karsashi shi yasa Allah ya taimake shi yan watanni kaɗan yayi labari ya zo manzon Allah na farin ciki cewa mus'ab ya karaɗe madina fa ya karaɗe madina ya shigar da musulunci mafi yawa yawan gidajen madina mafi yawa yawan gidajen madina ya shigar da al'islam kuma ya sama wa musulunci ansara dukkan al'ansar ɗin madina ɗin nan 'yan madina suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai training na mus'ab yayi ta nuna musu darajar manzon Allah kafin annabi ya zo yace kun gani almajirin sa ne ni sahabin sa saboda son sa da kaunar sa kyawun ɗabi'ar sa turo ni in zo in da ku addini suka yi sha'awar manzon Allah kafin ya zo sallallahu alaihi wa sallama kuma ya taimaka wato ya samar da manya-manyan sahabbai cikin 'yan madina irin su sa'ad ibn mu'az da usaid ibn hudayr su ma waɗannan shugabanni ne jagorori musuluntansu ya sa jama'a da yawa suka musulunta alhamdulillahi ambasadancin mus'ab ibn umair ya yi amfani wannan shine farkon ambasada a musulunci shine ya yi ambasada dan aiki da ake tura shi wakilci ƙasa to shi wannan shine ambasadan annabi ambasadan musulunci a madina daga nan ne ƙasashe suka samu wannan suke tura wakilansu <clears throat> ƙasashe alhamdulillahi ya yi dukkan abin da ya kamata ya ko manzan Allah ya faɗi alkhairi a kansa har sai da annabi ya dawo madina za mu zo mu karanta da ku in sha Allah ta'ala aka zo aka tafi yakin Uhud aka je aka kashe Musa bacan can ya haƙura da zaman makan gabaki daya Musa ibn Umair da ya zo ya sauka ne a gidan Asad ibn Zurara ina da kyau mu rike ku a gidan wa ya sauka a Madina Asad ibn Zurara Asad ibn Zurara shi ya karɓi bakuncin musulmi sun samu nishadi kwarai da gaske alharakar da'awiyya ta yi karfi. kai ka ce annabin ne a cikin madina ya bi tsari na alkur'ani a cikin da'awarsa abinda qur'ani ya karanta na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wannan hanyar ya bi kai da'awa zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima wa'azi yana buƙatar hikima shi yasa mai wa'azi ya kamata ya zama hakim akwai abin da wani lokacin bai buƙatar direct ka ce Allah ya ce annabi ya ce cikin hikima da dabara hankali a hankali kana raba kana jan hankalin mutane sai su gamsu da abin da za ka faɗa kana ɗora musu ayar sai su ce su ta zauna amma in baka yi hikima ba kawai ka ko ayar ka faɗa ba tare da yi bayani ba to wani zai kai wannan addinin ku ba matsala a cikinsa idan za ka yi jayayya da mutum wanda bai gane addini ba ka yi jayayya da shi da kyakkyawan jayayya da haƙuri huwa inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil Allah shine ya san waɗanda suke bata su bar hanyarsa sannan kuma shine wanda yake sanin shiryayyu waɗanda suke shiryayyu ba waɗanda suke kan wato bata ba akwai fa'idoji da aka samu dangane da wannan mubaya a bai'atul akabatul ula kenan mun gama ta wannan mubaya ta farko kun ji mun gaya muku sun zo sun yi mubaya annabi ya tura musa a wata riwaya da abdullahi bin umar ko manzo Allah yayi takhdid ne tsari yayi kamar za ka gina gida sai ka yi plan ko sai an zana gidan kafin a zo a fara dora foundation dinsa to kafin annabi ya je madina sai da ya planning sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga wannan yana nuna mana musulunci yana buƙatar tsari kenan yawwa yana buƙatar tsari babban tsari kuma ba kuma na wasa ba eh, dalilai da yawa suka sa musulunci ya yaɗu a madina kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar haka na farko dai abinda Allah ya sanya wa waɗannan ƙabilu na al-khazraj na son musuluncin da a ƙabilar al-aus su kuma suna da taushin sha'ani taushi ne da su suna da ba su da wahalar sha'ani ba su da wuce gona da iri wajen girman kai da nuna isa da ƙin baƙi sannan kuma ba a shaide su da iyakar gaskiya ba kuma wannan ya nuna cewa Allah ya shirya wa annabi Madina ne don ya samu waɗannan mutanen da za su yi wa musulunci aiki yau gashi sun yi wa addinin Allah aiki duniya tana amfanuwa da ainihin wato hidimar da suka yi wa addinin Allah Allah ya ce walladina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة Allah ya yabe su ya faɗi kyawawan halin su mutane ne masu kyauta masu bayarwa sai mutum yana cikin jin yunwa sai ya ɗauka ya ba wani yunwa da za ta iya kashe shi amma zai iya haƙura ya ba wani kuma baya jin son abin da zai ba wani ya yana son wannan abu in ya zai bayar sai ya ji wannan abin kawai ya zama na wani ba ya zama nasa ba shi yasa Allah ce mai yuka shuhha nafsihi fa ka humul muflihun duk duk wanda Allah ya sa Allah ya kare shi daga ruwar ran shi to yana cikin waɗanda suka rabauta duk wanda kaga yana ba da kyauta to ya yaƙi zuciyarsa ne ya hana ta ruwa duk wanda kuma kaga baya iya zarewa ya bayar to wannan yana nuna mummunan zuciyarsa ta fi ƙarfinsa ta yadda za ta halakar da shi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi Allah ya ce lalle farai tana fa umarni da mummuna ka sani zuciyarka fa za ta iya umartanka da akasi wani lokacin iyalinka ne za ka yi musu hidima wallahi zuciya sai ta hana ka wani lokacin mahaifinka ne za ka taimake shi wallahi zuciyarka sai ta nuna ma kai ai al'amura sun yawa ai hakuri a kyale shi daga baya a masa wani lokacin mahaifiyarka ce tana cikin wani hali na kakanika ka dafa mata wallahi malam sai zuciyarka ta hana ka akwai kuma lokacin da wasu za su hana ka za ka zo za ka yi alheri in dai kai shawara to sai ka ga wani ya hana ka alheri ne za ka yi a ce bari kai shawara ko da matarka ko bari kai shawara da yayanka ko da babanka ko da mahaifiyarka wani lokacin ko da kaninka ko wani danginka ko yaranka a kasuwa wallahi malam sai kaga an hana ka a alhaji ai yanzu yanayin al'amuran sun canja kaga yadda abuwa abi a hankali saboda yanayin ba a san ina za a kai ba shikenan abi a hankali abi a hankali ashe ajalin ka ya kusa sun hana ka ba ka yi ba zai fada layin gado in suka ci gado kuma ba lalle bane su yi aikin alheri shi shine wani ya ce ai malam ni in na tashi aikin alheri in dai alheri ne tunda alheri ne ya ce ai bana ma zan bata lokacin jin cewa ce wa matata zan yi kaza zan yi kaza sai na buga in ce in kai takarda wa ƴaƴana da ma in ce kusa hannu zan sai fili masallaci sai na yi shawara kalar a zo a ce a'a ba haka ya kamata kai ba zan gina masallaci sai na zo na shawara da kai watakila ka zo ka ce mun kan nayi tunda alheri ne zaman su alherin ya isa kana yin shawara ne akan abin da watakila baka san karshen sa ba zai zama alheri ko sharri amma nan is purely khair alheri ne gaba sa a ciki yace kawai sai dai sai dai ku ga takarda wallahi takarda kawai zan kawo lauya sa hannu shi ma bana ba shawara sa hannu ƴaƴana sa hannu wuri kaza nayi kaza abu kaza nayi kaza shikenan dai wanda yake bukata sa hannu wanda ku bai da bukata to sai dai ma a jinayi bari in gaya muku wani abu bari in gaya muku wani abu don mu gane rayuwa dinnan dan adam wato ka fahimce shi zai taimake ka a rayuwa wani mutum ne Allah ya masa wadata da rufin asiri sai ya je ya siyo wani abu haka abin siyowa ya bawa a tamfaci sai ya siyo matansa sai ya siyo mahaifiyarsa irin a tamfar sai suka ce wannan tawaye kasan mata in ka kawo abu gida in sun fa bayan sun ɗauki nasu to in da wani abu sai an ce kuma wannan kuma nawa gaba ɗaya hankalinsu sai ya dawo kan wannan ɗin wannan kuma yi wannan kuma ina za ka kai wai dole sai ka faɗi ina za ka kai ya ce na uwata ne mahaifiyata ne sai wannan matar sai ta ce masa sai ka je ka kwanta da ita da za ka zo ka daidaita mu da ita ka je ka kwanta da ita malam ta tada hayaniya a gidan nan malam ya ce wance me ya zafi haka da wannan bakar magana Don me za ka zo duk abin da ka yi mana sai ka yi wa mahaifiyarka kuma sai ka zo ka nuna mana ka ga matan zamani ko matan zamani ya ce to na sake ki ya kuka ce alhamdulillah an yi sakin aure kuma kuna alhamdulillah <laughs> ya ce haɗa kayan ki tafi gidanku ya buɗe mata wuta na sallame ki ta tafi sai da ta shekara ashirin ba ta samu mai aurenta ba ashirin zaman zawarci kuma fada da sauran tatta, shekara ashirin ta zaunu daga baya Allah ka mata wanda za su karisa da shi yanzu wannan fa ba fa ta yayi ba ina ba ku misali ne akan shawara wajen aiki alheri akwai wanda zai hana ka yanzu wannan matar in zai zo ya shawara da ita akan zai taimaki yayansa za ta goyi bayan shi to karanta su ake ka fahimci ina ta tinkara ta fuskanta in tana da hankali mai sani ya kamata ne to ba laifi a tattauna da ita in ku shagga ce haka take ba ta da hankali to kawai sai dai ta ga yi irin waɗannan misalan suna nan da yawa wata ta tafka irin wannan shirman su duk akan mata ne aka sake ta mijin ya sallame ta zaman zawarci tana da yatta karama aka rama kalla ba samu mijin za ta aura ba sai da yan nan ta girma ta zama budurwa ta shiga makaranta ta gama sannan aka zo tana tunkara shekara ashirin da wani abu sannan yarinyar fa ta samu miji ta yi aure uwarta ba zawara ce tana zawarci suka yi ta layin tana wanka tana dan fita unguwa tana neman bazawari ita ma yar tana fita tana neman ma'auri Allah ya kawo wa yar ita ta fara samu sai da yar ta samu ma'auri ta aurar da ita bayan ta aurar da ita ta zauna gidan mijinta Allah ya kawo mata mijin da za ta aura yanzu wannan ba wa'azi ba ne kuma da yake ba ta da rabo ta je ta shiga gidan auren rashin kirkin dai ba a daina ba wani abu ya hada ta da mijin sai da ta karya shi bal hannunsa ta kama ta karya shi bal ya ce da karya ya ce nasu keke duka wallahi malam wasu shi ne masu abun mamaki wato halin mutane malam Allah gyara halin mu kawai so kuyi alheri Kuyi alheri mu aikata alheri mu fata alheri kuma Allah ya gaya mana waɗannan mutane suna iya haƙuri da abin da suka mallaka su ba wani suna son wannan abin sai su nuna ba sa so sun fi son ɗan uwansu ya samu bai'atul akabatu saniya ita ta biyu ɗin ta ƙarshe jabir bin abdullahi yake cewa mun gama ta farkon yan ta biyu za mu magana jabir dan abdullahi yake cewa musa bai mun haɗu muka ce hatta mata na turku rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutrad fi jibali makka suna zaune a madina sai suke jin labarin annabi yana gamuwa da matsaloli da damuwa har ana koran shi yana tsallaka duwatsu a makka ana neman su za a kashe shi su jabir suka ce yaya za mu zo mu zauna a madina mu muna matsayin musulmi annabin mu ana masa wulakanci a makka ana ta tsoratar da shi ya ce a take daga madina muka haɗa mutum saba'in kun ga can mutum sha biyu muka ce ko Ta yanzu kaga musulunci ya yi ƙarfi suna ta jin labarin ya ne suka haɗa mutum saba'in suka je suka tarar da manzon Allah a wannan wuri dai a wannan akaba din wanda aka yi wannan mubaya'a ta farko muka haɗu ya ce amma fa a tsorace mutum ɗaya ɗaya muke zuwa mutum ɗaya sai biyu su je su zauna a wurin mutum ɗaya sai biyu su je mutum ɗaya sai biyu saboda muna jin tsoron me zai iya biyo baya suka ce ya rasulallah ga munan mun zo za mu maka mu baya mu karfafe ka mun ji halin da kake ciki alama nu uka akan me za mu ma mu baya sai annabi ya tashi ya miƙe ya ce to tubayuni ala sam'i wa ta'a ku yi mun mubaya'a ku ji ku yi mun da'a fi nashati lokacin a cikin nashadi wal kurhi da kuma ba kwaso ko kuna so ko ba kwaso in na ce ayi to ayi ko kuna cikin kasala kuma ku tashi ku yi wan nafaqati fil usri wal yusr addini na akwai ciyarwa lalle za ku rinka ciyar da mabukata cikin kunci ko cikin yalwa ko kuna cikin rashi za ku taimaki wasu sannan ko kuna cikin wadata za ku taimaki wasu kun yadda suka ce mun yadda ya ce al'amur bil ma'ruf a addini na akwai wa'azi da fadakarwa za a ce a daina kaza a aikata kaza kun yadda suka ce mun yadda wallahi anil munkar hani akan barna kun yadda suka ce za su yace sannan kuma ku rinka faɗan gaskiya wala kafu fillahi mata la'imin kada ku ji tsoron kowa zargin mai zargi wajen faɗin gaskiya yace kuma kun yadda suka ce mun yadda yace to ala an tansuru ni za ku taimake ni za ku agaza mu fatamna'uni idza qadimtu alaikum za ku bani kariya in na baro gari na na makka inda yake mahaifa ta na dawo madina kaga an fara shirin magana ya za a koma kenan yanzu ana in kun gane muna ta mukaddima ne yayi annabi ya hijira ya koma makka ya koma madina kun yadda in dawo garin ku za ku taimaka mu irin yadda kuke ba wa kanku kariya da matanku da ku? ni kuma na muku albashi da albishirin gidan aljanna Allahu akbar kaga kenan in sun taimake shi idan ya dawo din ya tallata musu zai yi hijiran amma ba wai taimakon na banza ba ne in sun yi taimakon su kuma yan aljanna ne wannan ne ya nuna cewa musahaban annabi suka karɓi manzon Allah al'ansaru dukkan su yan aljanna ne to ai alƙawari annabi yayi ya ce in na zo kun karɓe ni kun taimake ni za za ku mun kaza ni kuma na muku alƙawarin aljanna kun yadda suka ce sun yadda to duk abin da suke masa gaba ɗaya ɗin nan suna tunanin wannan alƙawarin da ya musu zai ba su aljanna kuna tsammanin annabi zai saba to sai wani kuma dan shi'a ya zo ya kira sunan su ya lissafo ya ce kafirai ne sai mu yadda kaga ilimi ko shikenan muka tashi ɗaya bayan ɗaya muka yi mai baya. manzo Allah ya rike hannun Asad ibn Zurara yaro ne a cikin su ya rike hannunsa ya ce to ya ku mutanen madina ku bi a hankali ku bi a hankali ku kula da wannan shi asad ibn zurara din ya tashi yake cewa ya rasul ya jama'a ku sani cewa ba mu yi doguwar tafiyan nan muka taho nan ba wurin annabi a nan makka ba face mun san cewa shi manzon Allah ne kuma mun sani cewa fitar da shi daga nan makka mu dawo da shi garinmu kai kamar mun raba shi da sauran larabawa ne na duniya gaba daya kuma lallai dole jini zai zuba lallai za a samu kaza za a samu kaza ya to amma na san ku mutanen madina mutane ne masu haƙuri da juriya sannan kuma mutane ne masu karamci ku yi wannan ladan ku yana wajen Allah kar ku je wa kanku tsoro kar ku damu Allahu akbar malamai suke cewa shi as'ad ibn zurara a lokacin da ya fara faɗin wannan magana kamar sun fahimci cewa yana tsoratar da su ne mubaya'a wa annabi din nan fa zai jawo fada ina su ku gane wannan maganar mubaya'a wa annabi zai iya jawo fada zai iya jawo mu shiga kaza mu yi yaƙi mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza da sauran babban aiki ne malam sai suka ce ya sa'ad gafara ka maburi ka matsa wallahi ba za mu bar wannan mubaya ba wallahi sai mun yi ta yau kuma muna tare da manzon Allah duk yadda za a yi sallallahu alaihi wasallam ba za mu bari ba muka tashi muka yi manza Allah mu baya a ɗaya bayan ɗaya haka mutanen Madina suka yi wa manzan Allah mu baya na ala ta'ati wa nusrati za su yi wa annabi da'a kuma za su taimake shi kuma wal harb a lokacin ya ce musu hadda al harb kamar yadda ubada ibn samit ya yi bayani annabi ya sake cewa a lokacin a riwaya aka ce abbas kuma yadda na faɗa da su baffan shi ya ce bari zan zo in ji meye dan kar a zo a ce za a tafi da annabi ba tare da wasu sharuɗa masu ƙarfi ba ya ce inni uhibbu an ahadura amra ibn akhi ni ina so in halarci al'amarin dan dan uwana in ji yaya abun kar mutanen madina su zo su dauke shi ba tare da wani kwakwaran alkawari ba shi ya ma fara yin magana ya ce to ina shaida muku ya ko mutanen madina ku sani cewa manzan Allah yana kan kariya a haka ɗin kar ku ɗauka ba da kariya mu yan uwansa ne kuma muna sansa karku ɗauka ba ma sansa amma yana so zai yi hijira ya yi sha'awar ya hijira ya koma madina saboda musulunci ya yi ƙarfi a can kuma mutanen madina suna sansa ina so in tabbatar shin ku mutanen madina a shirye kuke za ku ba wa muhammadu kariya sai mu kyale shi ko ko ba za ku ba shi kariya ba to wallahi ba inda za shi sai mutanen madina suka cewa abbas suka ce ka bar annabi ya yi magana mana ka bar shi ya yi magana ka bar shi ya yi magana ya suka ce ya manzan Allah ka faɗi duk sharaɗin da kake so ka shimfiɗa mana kafin ka hijira nan ko me faɗa ya ce to ni ina goyon bayan abin da Abbas ya faɗa in ji annabi ya ce kuma zan yadda in karɓi mu baya a kune da sharaɗin za ku bani kariya kar a zo a mun shigo shigo ba zurfi kamar yadda kuke kare 'ya'yanku da matanku gabaki ɗaya albara ibn ma'rur ya rike hannun annabi a wannan lokacin ya kama hannun shi yake ce wallazi ba asaka bil haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya lam namna annaka mimma namna minhu uzurana wallahi za mu baka kariya kamar yadda muke ba da kariya wato wa ainihin wato kanmu da iyalanmu da 'ya'yanmu baki daya babu gudu babu ja da baya albara ibn ma'rur fa bayyana ya rasulullah ya rasulullah yi mana mu ya manzan Allah fa nahnu wallahi ahlul harbi muna so mu shaida ma ya manzan Allah mu fa mutanen Madina ba mu iya yaki <coughs> kuma ahlul halaqati muna da kayan yaki warisna kabiran an kabir mun gada daga iyayenmu ne ba mu tsorata bane mu kar a taba zamanin mutanen makka su dauka an ka dawo madina za mu tsorata mu gudu mu barka a wulakanta ka yana cikin magana sai abul haitham ibn tayyihan ya yanke shi ya dakatar da shi ya ce ya rasulullah ya ce akwai kulle-kulle na igiyoyi da muka yi tsakaninmu da yahudawa ina shaida maka za mu yanke wannan alaƙar da mu da yahudawa to kar mu zo mu yanke wannan alaƙar kai kuma ka zo garin madina idan ka yi ƙarfi kaga ga kafu kuma ka ce za ka daɗa komawa garin ku makka mu kuma ka kyale mu ba ku gane ba ko shi wannan abul haitham ibnu at yana so ya nuna to yanzu in mun yi wannan alkawarin kai ka gaya mana wannan mu kuma muka zo muka yanke alakar mu da sauran yahudawa da suke tare da mu da makota wanda ba sa kan addinin mu saboda ka zo muka tare wajenka karfa idan ka zo kai karfi a madina kuma ka tashi ka tafi ka kyale mu kaga balarabe da wayo ko to wannan shine abin da ke gaya muku wato zurfin tunani ka gane duk abin da zaka yi a rayuwa ka rinka tunani in suka kawo maka abu gashi wannan kaza kaza ne karka masa ganin nan karka masa ganin yanzu ka masa ganin gobe ina fatan kana fahimta komai karka masa ganin yanzu ka masa ganin gobe jibi gata shekara kaza to shine ake cin moriyar rayuwa amma duk wanda yake da gaggawa bai tsaya ya karanta abu karatu na tanusu to shine ke nadama yanzu kaga wannan ai tunani ne ai duk waye su zai zo nan gurin kawai ɗauki ake annabi ɗin ya dawo duk da ba haka annabi zai yi ba to amma suna tunanin kar kuma su kuma su zo su bada kariya wanzu Allah su taimake shi kuma shi daga baya in ya karfi ya ce bari ya koma garin su tunda namun Madina ba garin su bane mu kuma idan ka kyale mu mu zo mu shiga matsala su dawo kan mu su ta mana azaba ka san me manzo Allah ya sai dariya sai murmushi annabi ya ce addamu dam ya ce wallahi jini na jinin ku jinin ku jini na in an rusa ku an rusa ni in an rusa ni an rusa ku kuma aminci na amincin ku ya ce ni da ku haka tib da taya a haɗe haka annabi ya gaya sallallahu alaihi wasallam yace uharim man harabtum duk wanda kuka yake shi ina shaida muku wallahi ni ma da ku da ni za a je a yake shi sannan duk wanda kuka ce za ku zauna lafiya da shi kuma shi ma ina tare da shi za mu zauna lafiya da shi so babu gudu babu ja da baya yace kai ku fito mun da mutum goma sha biyu a cikin ku kafa musu sharuɗa da ka'idoji mu je sai suka fitar masa da mutum tara cikin alkhazraj suka fitar masa mutum uku a cikin al'aus manzo Allah ce ku koma garin ku ya gaya musu duk abin da zai gaya musu na ka'idoji da muka faɗa a baya ya ce to ku tafi gidajen ku ku tafi masaukin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai aka jiyo karan shaidan <laughs> shaidani da mutane wani ne aka jiyo kamar yadda riwaya ta faɗa da manzala ya ce ku tafi sai suka jiyo wani ƙara ko wata magana wani yana tsoratar da shawa, kuma yana gaya wa shi annabi din wallahi wallahi mu ma nan ɗin za mu baka kariya mun rantse da wanda ya turo ka da gaskiya idan kana so mu ma din za mu baka kariya kamar yaya kai ya fita kenan to amma shaidanci ne shikenan a lokacin sai suka ce su suna so a ba su dama za su fita kamar yadda na faɗaɗa su a ba su dama za su fita su yaƙi kafiran da suke wannan wurin annabi ya ce ba umarce mu da yin haka ba na ce ku tafi masaukin ku ba maganin yaƙi yanzu a nan saboda Allah bai ce yaƙi a makka ba ko bai ce yaƙi ba washe gari gari yana wayewa sai ga manya-manyan shawa sun taho wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tambayan waɗannan mutanen suna tambayan annabi mun ji labarin an yi wani taro jiya cewa wasu sun zo daga madina za su taimaki manzan Allah za su taimaki za su taimaki muhammadu kai tunda su ba su yadda manzan Allah ba ne kuma mun ji ana cewa ma akwai wani maganar hijira har ma wai ana kiransa hijira da shi da mutanensa to akwai mushrikai a cikin al-khazraj da al-aus din mushrikai kafirai sai suka yi rantsuwa suka cewa ah, wallahi mu ba ruwan mu wallahi haka bata faru mu ina ruwan mu da shi su kuma musulmi a lokacin saboda ana cikin tsoro sai wancan ya kalli wannan cikin yan madina kenan wancan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan aka yi shiru yaya za a yi an shiga cikin firgici an shiga cikin tsoro da ƙarshe dai abu ya bayyana cewa za su yi lalle an yi kuma lalle za a yi hijiran nan ai kuma lalle za su tafi kuma za su taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wallahi za su agaza masa da dukkan abin da Allah ya hore musu daga nan kafiran maka suka fara kimtsi da shirin tanadi na yakar su kuma mutanen madina in sun karba annabi shine za ku yi tuna karatunmu na baya ai sun faɗa cewa ba kuna darar za ku karɓi muhammadu za ku taimaka ma za ku masu kaza ba to za mu yi faɗa da ku suka koma garinsu annabi yana dawowa maka Allah ya bashi umarni ya ce ka gaya wa musulmi duk wanda yake da sha'awar ya hijira ya koma madina an buɗe ƙofa ya tafi annabi ya tara su ya gaya musu ya ce amma ku fita a ɓoye saboda shawa za su datse muku hanya haka ake fita mutum biyu uku sai su fita a ɓoye mutum biyu uku sai su fita a mutum biyar mutum goma a boye haka wani lokacin cikin dare ana bacci wani lokacin ba a farka ba haka suka yi ta fita kawai sai aka ga musulmi suna ta zare jiki suna raguwa shi ko annabi yana nan a zaune na yi magana ya ce a ah, to ganin dama suka yi tunda kun hana su su bautawa Allah nan bari su inda za su bautawa Allah suka ce to sa ga yadda shi Muhammadin zai fita sai aka sa ido aka ce ana fakon yaushe muhammadin zai fita duk ranar da zai fita za su datse hanya ka duba wulakanci fa ka duba wulakanci su hana shi ya yi bauta kuma su hana shi fita to yaya ya fita shi ne karatunmu na sati mai zuwa insha Allah yaya annabi ya fita hijira ya koma madina ne in kun gani a littafin firawa al-hijratu ilil madina ko abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuba shi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh